الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kar ainihin faɗakarwa. to yau kwatsam kuma aka wayi gari tashi ta ƙare ya rasu muna roƙon Allah ka ji ganshi ka gafarta masa kuma ko shakka babu idan ka an cewa ne yau ya rasu kamar ana gaya maka ne sauran kai gobe ko ba haka bane da Allah gobe a ce babu rahama ce wala Allah a ce kalima wala Allah a ce malama bunta wala Allah a ce wance wance wance wance so muna roƙon Allah madaukakin sarki jikan malam sani zango kuma Allah ya gafarta masa amin baya ga haka nan a cikin wannan satin yau kwana biyu ko uku ranar juma'a yau kwana uku akwai babban hafsan sojojin Najeriya wanda ya gaji mukamin burtai da shi da waɗansu daga cikin al'ummar sojoji waɗanda sun kai matakin janar-janar na gidan soja suka yi haɗarin jirgi a kaduna suka faɗo suka mutu gaba ɗayansu domin an ce manya-manyan sojoji da suka rasu sun kai mutum ashirin kun gane ko sannan da shi ainihin babban sojojin gaba ɗaya chief of army staff so muna roƙon Allah madaukakin sarki su ma ya ji kansu kuma Allah ya gafarta musu haka wannan ɗan uwa ba ƙaramin abin takaici bane kuma abin alhini ne sannan ba ƙaramin rashi bane mu al'ummar musulmi muka yi na rashin waɗannan jikajikan sojoji waɗanda ake kyautata musu zaton mutane ne su masu kishin ƙasa mutane ne masu kishin yanki mutane ne masu kishin addini ba a kai sati biyu ba majalisa ta gayyaci su waɗannan jami'an tsaro gaba ɗayansu cewar su zo su gabatar musu da bayani dangane da halin da ƙasa take a tsaro bayan sun je sun gabatar da bayani ita majalisar da kanta ta fito ta ce gaskiya ta gamsu da salon aikin waɗannan bayan Allah kwaɗan ko sati biyu ba a yi ba kuma bayan haka sai aka zo aka ce Allah maɗaukacin sarki ya musu rasuwa to ko shakka babu Najeriya ta yi babban rashi yankinmu na arewa ya yi babban rashi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon jarabawa da take cikin wannan rashi din sannan mejo janar masu suna major janar da suka kai matakin mukami na janar a wannan haɗarin an ce sun kai kusan mutum ashirin musulmai namu sun kai kusan mutum goma ɗan mu. so muna roƙon Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu daga cikin su hada wani janar da ya gina wani katafaren asibiti a nan Kaduna wanda asibitin ana ba da tallafi sosan gaske ga ainihin waɗanda suke masu karamin ƙarfi so ko shakka babu rasa irin waɗannan a cikin al'umma ko shakka babu ba karamin tashin hankali bane muna roƙon Allah ka cikan su Allah ka gafarta musu ko shakka babu gwamnatin tarayya ta ce za ta yi bincike dangane da makasudin sababin faruwar haɗarin wannan jirgi so wannan haɗarin jirgi a cikin wannan shekarar aral akalli an yi shi ya kai uku ko. shi jirgin galibi idan zai faɗi yana nuna waɗansu alamomi da ke nuna zai faɗi su su jiragenmu na najeriya abin tambayar ba su da waɗannan sanin ɗin ne koko sakaci ne koko jiragen ne matattu koko direbobin da suke tuka jirgin ne ba su iya ainihin tuki ba so gwamnati tare ya kamata ta duba wannan al'amari domin abin ya yawa gaskiya mu a matsayin na musulmai imani da koda sun mutu koda koda sun hau jirgi ko ba su hau jirgi ba in su ya kare wajibi ne yi sai sun rasu ko da sun hau jirgi ko ba su hau jirgi ba wajibi ne sai sun rasu amma abin da muke cewa shine akwai abin da hausawa suke cewa rigakafi ta fi magani akwai abin da za ka yi don ƙoƙarin ganin ka tabbatar da ba da kariya wa lafiyarka kariya ga ainihin lafiyarka da dukiyarka wadda idan wani abu ya zo ya afkawa rayuwarka ko lafiyarka ko dukiyarka sai a ce to ai abin da ka yi dangane da abin da ya shafi ba da kariya wa kanka da lafiyar ka kayi yanzu kaddara Allah ce ta fada amma ko shakka babu abin da hasashe ke nunawa akwai sakaci na su ababen jiragen ne ba lafiyayyu ba ko ko direbobin ne ba lafiyayyu ba ma'ana waɗanda ba su ƙware gurin wannan aikin ba suna haka waɗannan al'amura ne abin duba sana bakin ciki galibi idan ma'aikata suka rasu a ƙasa irin wannan tamu za ka samu wasu an wulaƙantar da su an wulakantar da zuriyarsu an wulakantar da ƴaƴayensu an wulakantar da matayensu musamman waɗanda suke ƙananan sojoji kaga mutum ya mutu daman a gida haya yake yana fama da abin da zai biya kuɗin makarantar ɗansa yana fama da abin da zai biya kuɗin haya yana fama da abin da zai ci da shi da iyalansa kuma ya kwanta ya mutu kuma gwamnati ta wulaƙantar da ainihin zuriyarsa da iyalansa wannan ko shakka babu babban abin tsoro ne ta haka gwamnati ku ji tsoron Allah ku kiyaye haƙoƙin ma'aikatanku wanda suke muku hidima ko wacce suke mana hidima wurin ba da kariya ta lafiyar mu da rayuwarmu wallahi idan ana wayar gari irin waɗannan mutanen masu kishi da ake kyautata wa zato suna tafiya to ba mu san irin halin da za mu faɗa kuma na lalacewar taɓarɓarewar ainihin tsaro ba sannan ku kuma manyan ƙasar nan ku ji tsoron Allah wallahi mutuwa da irin waɗannan ya kamata zai muku izina ku ji tsoron Allah ku yi mana adalci ko kana gwamna ko kana shugaban kasa ko kana minista ko kana kwamishina dukkan wani mataki da wata kujera da kake kai to ka sani fa irin yadda wancan ya mutu irin yadda wannan ya mutu to kai ma gobe kai ne za ka mutu duk wanda ka ji an ce yau ya rasu to kamar ana gaya ma ne sauran kai da haka mutuwar irin waɗannan ta zama izina a gare ku ku sani wallahi za ku mutu in kun cuce mu in kun zalunce mu in ba ku mana adalci ba Allah maɗaukakin sarki zai tuhume ku yanzu abin takaici zaka samu daga rasuwar wannan bawan Allah wanda muke kyauta masa zato zaka samu waɗansu suna nan yanzu suna ta kai kokon barasu wurin ganin an ɗauki appointment irin yadda aka bashi an danka musu ba mamaki ma gwamnatin ta sanar ta bayar yayin da waɗansu suke can suna bakin cikin rashin nasu waɗansu suna bakin cikin ainihin nasu ya tafi yayin da wasu kuma suke farin ciki nasu ya samu to ko shakka babu samun wata ni'ima daga cikin ni'imomi na arziki na duniya a abin murna ne abin farin ciki ne amma abin da muke cewa kai da ka samu mukami yayin da wancan ya rasa mukamin sakamakon mutuwa kuma kai ma za ka mutu to za ka shuwa gabaninmu ku ji tsoron Allah in kun bari ana karkashe mu a daji in kun bari ana kama mu ana kidnapping din mu kuma ba ku wuce ku hau mota mota ta kifar da ku idan ku kuna da jami'an tsaron da za su kare ku ba ku wuce ku hau jirgi ba jirgin ya yi hadari da ku ku fadi ku mutu ba ba ku wuce wani nau'i daga cikin nau'ikan sababi na mutuwa ya same ku ba kuma ku mutu sai ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kare mana lafiyar mu ku kare mana rayuwarmu ku kare mana dukiyoyinmu mu kuma a matsayinmu na mabiya mun sani shari'ar musulunci ta wajabta mai muku addu'a mai muku fata na alkhairi ba a zaɓi shugaba a ka'ida ta musulunci dole ne duk lalacewa shugaban ka kai masa addu'a akwai masu farin ciki da wannan mutuwar ta sojan suna nan suna farin ciki zaka suna yada a social media ko shaka babu wannan ba karamin abun kunya bane Allah madaukakin sarki ya samu dace amin sana wannan takardar ta tuni ce a karshe a wanda ake tuna mun kamar yadda muka sanya rai cewar za mu fara gini na makaranta ranar goma ga ainihin wannan wata na shawwal na sabon gininmu da muke da shi na markaz imamu abi hanifa insha Allah subhanahu ta'ala za a fara wannan aikin duk waɗanda suka san sun yi alkawari duka ɗaliban makarantarmu da suka yi alkawarin naira dubu dubu ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku cire wannan kawai sadu ka bada taka sadu kai ma ka bada taka kai fa kowa ya bada tashi to kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki kowane alƙawarin da ya cika muna isar muku da wannan sakon ku da ba kwana wanda baya nan ma da sun yayi alƙawari muna isar masa da wannan sakon alƙawarin sa yi kokari ya cika shi ba dubu ɗaya ba dubu goma ka ba, in dubu ashirin ka ba, in ma nawa ka ba na ce ka ba dubu ɗaya ka, dubu ɗaya ta mahaifinka dubu ɗaya ta mahaifiyarka dubu ɗaya ta matarka dubu ɗaya ta ta ta kai ta bayarwa gwargwadon abin da ka bayar gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki zai sa kai ma ka samu sura ka sadaka ta jariya kamar ka je banki ne ka sa shiya ko wani kamfani ka sa shiya gwargwadon hannun jarinka gwargwadon ribar da za ka rinka samu in ka sa dubu ashirin wala Allah mai dubu arba'in dole fi ka samun ainihin riba yadda gwargwadon abin da ka sa gwargwadon abin da za ka samu kuma bulo ɗaya idan ka sa a gina masallaci ko makaranta to kamar ka gina makaranta ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci Allah ya alkawarin zai gina masa zai gina masa gida a cikin aljanna wannan ko makaranta ce da masallaci kasa muka ce gaba ɗayan shi ya zama masallaci sama kuma ya shiga ya zama ajujuwa so muna roƙon Allah wanda suka yi alkawari Allah madaukakin sarki ba su yi kuncikawa wanda suka cika kuma Allah ya sa da mu da su ne tarayya a gurin lada akan haka ga wani ustazu nan ma zo shi ma a karɓo mana tashi kai ustazu dubu goma za ka bayar dan yawan mun kai <laughs> yau yau, wannan ustazu ma zai fita ba ji ma ya hanshi nashi wanda ya alkawari yi kokari ya cika wanda ya alkawari ba shi da abin bayarwa muna roƙon ka Allah ka bashi wanda kuma yana da shi shedan ne ya hana ya bayar muna roƙon Allah ka kore masa shedan ka sa ya samu damar da zai cika wannan alkawari wanda yake da niyya zai bayar ba shi da shi Allah ba mai bayarwa sai kai Allah ka bashi ya ubangiji ka taimake mu ka gina mana wannan markazi ya ubangiji ka taimake mu ka gina mana wannan makaranta Allah ka taimake mu ka gina mana wannan masallaci aikin da zamu fara kuma ka